Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a bakwai ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To ba balle a yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi ta talbijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasar su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo karshen zanga-zangar kin jinin gwamnati. Adadin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya ɗauki sama da shekara guda kafin ya kai miliyan 100 kada ya dauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo kana minister cambodia hun sen yana ziyara a myanmar akan abin da ya kira tafiyan maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai tokanin labaran kenan Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wata takaddama ta kaure tsakanin kungiyoyin arewacin Najeriya da na kudu maso kudu kan mallaka albarkatun man fetur. A wannan tafiya dai Obasanjo ya fi shi gaskiya saboda bayan yadda za a yi albarkatun ƙasa wanda Allah ya haɗa mu gaba ɗaya ya ba da su a yi amfani da su ya kasance a wasu yanki su ce nasu ne. Sun kullura Niger Delta suna da wannan rashin kawaici din. A jamhuriyar niger kuma wani rahoton kungiyar addinin Islama ta ƙasar wato AI nin ya bayyana cewa aure sama da dubu uku sun mutu a shekarar 2021 a yamai kadiba da waru sun yawa kenan a nemi mafita a nemi mafita a samu bakin zari wai menene matsala kamar yadda na faɗi akwai karya da ake mai juna akwai yaudara akwai neman jin daɗi neman wadata. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan ra'ayoyin masana dangane da kaddamar da kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na Najeriya NNPC kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. A yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasan da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar injinin gwamnati shugaba kasim joma tukayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa shugaban na kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi tun da safiyar yau juma'a shugaban kasar ya faɗa a wata sanarwa cewa galibi an maido da doka da oda a kasar da ke asiya ta tsakiya bayan tashin hankali da mako guda hukumomin kasar sun shawo kan lamarin amma har yanzu 'yan ta'adda suna amfani da makamai kana suna lalata kadarorin 'yan kasa a don haka wajibi ne a ci gaba da murkushe 'yan ta'addan har sai an gama da su kwata-kwata a cewar sanarwar shugaban kasar kamfanin dillancin labaran reuters ta ce har zuwa safiyar yau juma'a ana jin karar bindiga a albati birni mafi girma a kasar adadin kamuwa da covid-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya dauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100 kana ya dauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo nauyin omicron ya gallaza wa likitoci da marasa lafiya a birnin london lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na london masu sukan lamirin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar sun ce yawan yaduwar omicron ya fallasa rauni da sashen kiwon lafiyar ke fama da shi gwamnan jihar virginia ta yamma a nan amurka ya faɗa a jiya alhamis cewa omicron ta an karar da shi ya nemi izini daga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka da ya ba da rigakafin covid-19 na cikin hudu ga mutanen jiharsa masu shekaru hamsin da waɗanda suka haura hakan ya zuwa safiyar yau juma'a ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da sabbin kamuwa da covid-19 117,100 sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce sabon nau'in coronavirus da aka gano a faransa ba wani abin daga hankali ba ne a yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc prime minister cambodia hun sen yana ziyara a myanmar akan abin da ya kira tafiyan maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai wani bidiyo da aka ɗauka kai tsaye ta shafin hunsan ya nuna yadda jama'an myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin ƙasar Fatawa da safiyar yau juma'a ita ma ma'aikatar yada labaran ƙasar ta ba da labarin isarsa shi hunsan dan kansa wani mai mulkin danniya ne wanda ya tsere bisa mulki shekaru talatin kana yana matsawa harkokin siyasa lamba a cambodia Shi ne shugaban wata ƙasa na farko da ya kai ziyara a myanmar tun bayan hambarar da zababbiyar gwamnatin ausan suci ƙasar cambodia ce ke rike da shugabancin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan na karɓa-karɓa kana hussein yana shirin ganawa da shugaban myanmar janar mai auhilan domin ƙarfafa matakan zaman lafiya guda biyar da ƙungiyar ƙasashen ta asiyan ta shirya wa myanmar an Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar mu daga Najeriya. Takaddama ce ta kunno kai tsakanin wasu kungiyoyin arewa da na kudu maso kudu akan wane ne yake da gaskiya tsakanin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo da dattijo Edwin Clark mai rajin kare yankin Niger Delta akan mallaka albarkatun man fetur a Najeriya inda wasu cikinsu suka ɗora laifin akan kundin tsarin mulkin ƙasa. wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana Wannan takaddama ta samo asali ne daga bayanan da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi a wajen wani taro na ƙungiyar haɗin kan Afirka cewa man fetur da ƙasar ke da shi mallakin Najeriya ne ba wai na wani yankin ƙasar ba. A saboda haka su daina ikirarin cewa yankin su ne yake da iko da man fetur da ake samu a ciyar. Ko da yake wannan magana da Obasanjo ya yi bata yi wa dattijo Edwin Clark daɗi ba amma ƙungiyar dattawan Arewa a ta bakin mai magana da yawunsu Emmanuel Yawe na cewa Obasanjo yana na da gaskiya a wannan batu. Shi ma mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin Arewa wato CNG abdul aziz Suleiman ya ce suna goyon bayan Obasanjo ɗari bisa ɗari. A wannan tafiya dai Obasanjo ya fi shi gaskiya saboda bayan da za a yi albarkatun ƙasa wanda Allah ya haɗa mu gaba ɗaya ya ba da su a yi amfani da su ya kasance a wasu yanki su ce nasu ne. Su kun lura Niger Delta suna da wannan rashin kawaici din lokacin shugaban ƙasa Jonathan ma cewa su ce mishi suka rinka yi ɗansu ba ma shugaban ƙasa. ƙasa ba ɗansu suke cewa to kan ga kenan duk na abubuwa su ne su kan sa a yi ta jayayya akan maganar da suke ta yi shekara da shekaru na a ba kowane yanki mallakan abin da Allah ya aje a yankin shi. To sai dai a wata takarda mai ɗauke da sa hannun jami'in hulɗa da manema labarai na ƙungiyar Pandef Ken Robinson ta yi nuni da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar shine ya kasa fayyace yadda ya kamata a raba albarkatun ƙasar saboda haka yana ganin wajibi ne a yi wa wannan sashen garan bawul amma ɗan majalisar majalisar wakilai Yunus Abubakar ya tsokaci akan batun kamar haka. Musamman in aka yi la'akari da kundin tsarin mulki na shi alif 999 sashe na 44 karamin sashe na uku to ya ba da bayani kamar haka. Ai ya ta'allaka ko ya rataya control da regulation da kuma mallaka na dukkanin ma'addinai wanda aka fitar da mineral resources a dukkanin jihohi akan federal government saboda haka su waɗannan edwin clark suna bayani ne na son rai wanda suna gama ba su ma yadda da kundin tsarin mulkin kasan ba. Jihohin yankin Niger Delta dai sun fi kowane yanki samun ribar man fetur domin suna da kashi goma sha uku cikin ɗari na dukkan kuɗaɗe da ake samu daga albarkatun man fetur baya ga hukuma ta musamman da aka kafa musu da ke aiwatar da wasu manyan ayyuka na raya yankin. Da kuma guraben ƙaro ilimi daga jami'o'in cikin gida da na ƙasashen ƙetare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. masana kiwon lafiyar jama'a sun ce rigakafin covid-19 mai ra'usa da masu nazari na amurka suka kirkira kuma ake yin sa a indiya ka iya taimakawa magance matsalar daidaito wurin raba rigakafin da ya sa annobar ta daɗe tana addaban miliyoyin mutane a ƙasashe marasa galihu da ke jiran rigakafin kwanan nan indiya ta ba da izinin gaggawa ga rigakafin wanda ake kira covavax da ya dogara da fasaha ainihi ta abinci mai gina jiki kamfanin hyderabad biological e wanda ya aiki tare da cibiyar rigakafin asibitin yara a texas da kwalejin kimiyya ta bailo da ke houston texas ya ce zai yi allurai miliyan 100 daga wata mai zuwa kuma yana shirin samar da allurai biliyan ɗaya a duniya ya riga ya samar da tarin allurai miliyan 150 har yanzu ana iya ba da ɗan lokaci kafin yi wa mutane allurar ta covivax sai dai hukumomin indiya ba su riga sun kara shi a cikin jerin rigakafin da ake amfani da su a shirin ba da rigakafin kasar arhan rigakafin ya sa yana samun kulawa sosai ko da yake nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo ya haska akan karancin allurar rigakafi a cikin kasashe da dama kana ya kara bukatan wasu kasashe da ke neman yi wa al'ummarsu karin allurar a ƙarshe jami'an ƙasar kamaru sun karu da ɗaruruwan musulmi da kirista a babban birnin ƙasar yawunde domin yi wa ƙasar addu'o'i yayin da take ɗaukar nauyin bakoncin gasar cin kofin nahiyar afirka babbar gasar afirka da kamarun take daukar nauyinta tana farawa ne a ranar lahadi inda kungiyar 'yan awarin yankin gabashin kasar na masu amfani da harshen ingilishi ta lashe takobin kawo tsaiko ga wasannin 'yan sanda sun ce 'yan tawayen sun dana bam a ɗaya daga cikin garuruwan da za a yi wasannin amma babu wanda ya jikata a cikin sama da malaman musulmi da na kirista 60 da suka halarci taron addu'o'in akwai babban limamin krista na birnin yawunde jean mbraga wanda ya roƙi allah ya tabbatar da zaman lafiya a lokacin wasannin shi ma babban limamin babban masallacin yawunde imam suleiman buba ya roƙar wa ƙasar kariya daga tashin hankali a cikin harshen larabci gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wani rahoton kungiyar addinin Islama ta kasar wato AIN ya bayyana cewa aure sama da dubu uku sun mutu a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya a yamai babban birnin kasar. adadin da ya zarta na shekarun da suka gabata wanda kuma ake dangantawa da wasu tarin dalilai wakilin murya amurka a yamai Sulaimu mana barma ya aiko mana ƙarin bayani. Ƙungiyar Association Islamic di Niger ko kuma IEN da ke matsayin uwar ƙungiyar ƙungiyoyin addinin Islama a nan Niger na da izinin shiga tsakanin ma'aurata a hukunce domin yin sulhu ko jagorancin al'amuran da suka shafi sha'anin raba gado. Saboda haka ƙungiyar ke fitar da rahoto a kowace shekara domin jan hankalin al'umma dangane da wannan babban ƙalubale da ke barazanar gurɓata zamantakewa. Ustaz Moha Halil, mamba a kungiyar IEN ya yi mana karin bayani na yawan auren da suka mutu a shekarar da ta gabata a birnin Yamai. Ba mu taɓa ganin ba yawan mutuwa aure kamar wannan shekara ta 2021 an samu mutuwa aure wanda kai 388 ya yi yawa saboda duk shekarun da wasu wuce baya mukan samun 900 800 wani har 700 to kome jama'a ke cewa akan wannan al'amari Tambayar kenan da na yi wa wani dattijo Alhaji Bubakar Musa. Yaro na ya ga yarinya yana bukata. Da yana bukatar ta yana barazana da shi shina da yana ɗaukar kuɗi yana ɗaukar wasu abubuwa yana bata. Ta kuma an ya bata ta kai wajen uwaye uwaye sai su yaba su ce a ah, ai wanga mai ne. Wanga mai na sai su yarda da shi sai a yi aure. In an kai armen kuma abin da ya kai nan ya jaye. Cikin kashi goma da ke shi yin kashi biyu. wani lokaci kashi biyun ma ba a yi sai ga ana ba da ɗan kaɗan ita kuma kwaɗai ya kawo ta mu kan mu lati za mu san da wannan alherin da samari ga mace in ta to gidan shi ba yiwa na ya zama to yana mata ala hali ko da yana da shi na kuma nemi jin ta bakin uwaye mata hajiya halima sarmai kusa ce a kungiyar kare hakkin mata da yara kanana ta sos 5 e wallahi mutane a tashi a gyara rayuwa zawaru sun yawa sun yawa sun yawa musamman a birnin yamai in ka diba zawaru sun yawa kenan a nemi mafita a nemi mafita a samo bakin zari wai menene matsala kamar yadda na faɗi akwai ƙarya da ake mai juna akwai yaudara akwai neman jin daɗi neman wadata akwai san abin duniya da ya riye mun ido to do ina adiba muddin ba a wai namiji an ce ka samu miji ta ake aikin me yake direktar ne ko ko ba direktar ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan in za a diba wani ai ba kowa ke direktar a yamai ba ai ba kowa ke direktar a Nijar ba kenan muddin sai an ce sai direktar kenan yarinya in ta je ma kamar ta komo tunda abin da ake tsammani ba za a same shi ba ci gaban kimiyya a fannin sadarwa shi ma wani dalili ne na daban daga cikin dalilan da suka haddasa karuwar mutuwar aure a birnin yamai in aka ce maka aure ashirin sun rabu za ka da sha takwas sha bakwai duka waya ne ta kawo haka da haka mu a matsayin mu na almajirai na addinin musulunci kullum gargadin da muke ma maza su yi nisa da wayoyin matansu su kuma mata su yi nisa da wayoyin mazansu a zamana lahiya mm. bincike baya da kyau in ta salo an a sha menene Allah yake cewa in kuna binciken wasu abubuwa zai zo ya same ku bacin rai bayanai sun yi nuni da cewa mutuwar aure a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar wata matsala ce da kai tsaye ke shafar rayuwa da makomar yaran da iyayensu suka rabu a wani lokacin da suke da karancin shekaru Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar a gaida Sule Mummuni Barma Jim kaɗan bayan rantsar da mambobin kwamitin gudanarwa kamfanin man fetur na Najeriya da gwamnatin ƙasar ta yi masu ruwa da zaki sun fara bayyana ra'ayoyinsu a game da aikin kwamitin inda wasu ke ganin kamata ya gwamnati ta ba da himma wajen farfado da matatun man fetur da kafa sabbi a faɗin ƙasar yayin da wasu ke ganin fara aikin da kwamitin zai yi a matsayin ci gaba daga abuja wakiliyanmu halima abdurra'ub na dauke da karin bayani. Da safiyar yau Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da mambobin kwamitin gudanarwar kamfanin man fetur na kasar wato NNPC wanda zai rika tafiyar da sha'anin kamfanin na yau da kullum ba tare da katsalanda daga wani bangare ba inda shugaban ya umarci su fara aiki nan take kuma a bayyane. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC Malam Mele Kyari ya bayyana karbar ratsuwar kama aikin da mambobin kwamitin suka yi a matsayin gagarumin ci gaba. watan sauyi ne Allah ya kawo lokacin shi da wannan kamfanin abubuwan da take da yanzu an canza mata tsallo domin yan kasa san cewa wannan kamfanin su yake wa aiki tana cin riba tana ya gurgudanta domin ta kawo tallafi a arzikin kasar nan kuma wannan kamfani za ta zama kamar kowane kamfani da aka sani social ce da sauransu za ta ci riba za ta gudanar da ayyuka ta kamar yadda mutane suke yi babu wani unguma ko kuwa shige-shige da ake ji da ake yi Allah ya kawo zamanin da wannan shige-shigen ba a yi su. Da doka ta hana A lokacin da za a kai misali a iyaka ba za su ta wuce wata 24 ba za a iya zauna duba salo da za a yi in wasu za su jari a ciki wannan kamfani amma ba kai wannan iyakan ba tukuna. Sai dai mataimakin sakataren kungiyar kwadagon Najeriya wato NRC Kwamarar Nasir Kabir yana mai ra'ayin cewa. Wannan wato sai mu ce kusan ihu ne bayan hari ai babban kalubalen ma da muke gani abin kuma da muka yi ta bada shawara gwamnatin shine a gyara matatun tukunna ka a yi wannan yunkurin duk wa'annan kwamitin da shauransu. In aka gyara matatan man fetur nan namu suka fara aiki aka samu wasu aka kara kin ga za a samu ingancin man da muke amfani saboda haka shawaran da muke gani da kuma abubuwan da muke fahimtar da gwamnati ta gane shine ajiye wannan abu a hannun kamfanoni ba maslaha ba kamata ya gwamnati ta tafiyar da wannan gurare ta dage ta kawo sauye-sauye ta nemi mutane a amintattu waɗanda suke cikin gwamnatin su tafiyar da harkokin nan a wani bangare kuwa masani a fannin albarkatun man fetur injiniya ya baki sani ya yi tsokaci kan wannan batu. A zahiri dai za a iya cewa zai kawo taimako ga talaka. Don lokacin da aka ba 'yan kasuwa dama su zuba jarin su a ma'aikatan gwamnati sai kaga ga akan samu ci gaba fiye da lokacin da ya ci hannun gwamnati. Kin san NPC harkan mai ba kamar harkan wuta ba ne. Muna da kamfanoni na waje IOC wanda ko da masu suke aiki na harkan mai na fitar da mai daga kasa. Abin da shi NPC zai yi kawai su je su sayar da wannan man. Wannan lallai akwai bambanci tsakanin su. wanda za a la'akari da shi shine cewa wadanda aka sa daga bangaren gwamnati waɗanda suke tafiyar da harkokin ko da ma tun da baya wanda ake samu matsala to za mu dauka kamar da aka ce za a canza abun kila ko za a canza wanda za su kula da shi saboda a samu canji na gaba daya sunana injiniya dr kailani muhammad oho ne shugaba a nnpc a kaduna refinery wannan kaddamarwa da aka yi yau wato inauguration na board na nnpc da management abu ne wanda zai fitar da najeriya cikin cikin kangin da muke na farko kwararru da shugaba muhammadu buhari ya zakulo shi alhaji kolome da kyari mutum ne wanda ya taso tun daga nnpc har allah ya bashi wannan position yau ayyukan da ya yi da reforms din da ya kawo cikin nnpc har aka zo yau aka samu riba muna kyauta zaton ita kuma wannan yar gidan okadibo za ta yi aiki za su haɗa kai tun farko dai shugaba muhammadu buhari ya kafa kwamitin gudanarwa kamfanin nnpc din ne a watan satumbar shekarar 2020 2021 amma jim kaɗan kafin a kaddamar da shi ya dakatar da aikin ba tare da bayyana dalilan ɗaukan matakin ga 'yan ƙasa ba. Halima abdurraub murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shida ga watan Janairu aka cika shekara ɗaya cif da wani hari da magoya bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka kai kan majalisar dokokin kasar. A wani yunkuri na ganin an soke nasarar da shugaba Biden ya samu a zaben da aka yi a watan nuwamba 2020. Lamarin da ya haifar da abin da ba taba gani ba a tarihin demokuraɗiyyar Amurka. Yau kan wannan batu za mu tattauna wanda ya kunshi jawabai na musamman da shugaba Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris suka yi a ginin majalisar. Da tunawa da wannan rana da kuma martanin da Tom ya fitar cikin wata sanarwa. Sunana Mahmud Lalu. shugaban amurka joe biden ya yi kira ga amurkawa da su tashi tsaye wajen kare tsarin mulkin demokuraɗiyya yayin da ƙasar ta cika shekara ɗaya cif da harin da wasu magoya bayan tsohon shugaban ƙasar donald trump suka kai ginin majalisar ƙasar a wani yunkuri na neman a soke nasarar da biden ɗin ya samu a zaben 2020 a ranar shida ga watan janairun bara ne wani gungun magoya bayan donald trump ya ci karfin jami'an tsaron gidan majalisar dokokin ƙasar ya kutsa kai cikin gidan majalisar don ya hana mambobinta tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben da aka yi. fellow Americans, state the obvious. Shugaba Biden ke ne ke cewa ya ku na Amurkawa ku faɗi abin da ya faru shekara ɗaya da ta gabata a wannan muhimmin wuri aka kawo wa demokaradiyya hari. <clears throat> A cewar Biden wannan lamari da ya faru a wannan rana ya karaɗe sassan duniya inda har kasashe irin su china da rasha suke cacar cewa tsarin demokuraɗiyya ya zo ƙarshe. For the first time in our president had not just lost an Biden ke ne ke cewa a karan farko a tarihin ƙasar nan, shugaban ƙasa ya faɗi zaɓe ya kuma yi ƙoƙarin ya hana miƙa mulki cikin ruwan sanyi, yayin da wani gungun masu tada tarzoma ya isa gina majalisar dokoki. Sai dai ba su yi nasara ba sun faɗi warwas. But they fail. They fail. A iya lokacin da ya kwashe yana jawabi, shugaba Biden ya guji kama sunan tsohon shugaba Donald Trump. Sai dai ya yi ta nanata cewa Trump ya gaza cimma burinsa na sauya akalar sakamakon zaben. Abin da ya kira lamari mai mummunan tasiri akan tsarin demokuraɗiyyar Amurka. Spread a web of lies about the 2020 election. Biden ke ne ke kara cewa tsohon shugaban Amurka ya yi ta yada karerai kan zaben 2020. Ya yi hakan ne saboda ya fi daraja mulki a kan ka'ida, saboda kuma ya fi fifita bukatarsa a kan bukatar Amurka. Sannan ya hakan ne saboda kunyar da lamarin ya janyo masa ta fi damunsa fiye da mu ko kudin tsarin mulkinmu. Ya kasa amincewa da cewa ya sha kaye. matters more to him than democracy or our He can't accept he lost. Jim kaɗan bayan jawabin na Biden, Trump ya fitar da wata sanarwa inda ya zargi Biden da yankurin raba kan ƙasa da waɗannan kalamai nasa. A cewar Trump, Biden na lalata mana ƙasa da tsare-tsarensa marasa kan gado da suka shafi buɗe iyakokinmu. Zaɓe mai cike da maguɗi, manufofi kan samar da makamashi marasa tsari da rufe makarantu. Ya kuma yi amfani da sunana don ya ƙara raba kan Amurkawa. wannan duk wani yunkuri ne da biden yake yi don ganin yayi rufa-rufa kan gazawarsa gabanin jawabin na biden mataimake sa kamala harris ta yi nata jawabin a ginin majalisar ta ce raunin tsarin demokuraɗiyya shine idan ba mu tashi tseman kare shi ba tsarin demokuraɗiyya zai ruguje baki ɗaya will not stand. It will falter and fail. a daren ranar talata trump ya soke wani shiri na yin taron manema labarai da ya yi niyyar yi a ranar alhamis a florida inda ya ce a maimakon haka zai tattauna muhimman batutuwa a wani gangamin siyasa da za a yi a ranar 15 ga watan janairu a arizona tsohon shugaban kasar har ila yau ya zargi kwamitin majalisar dokokin da ke binciken harin na ranar 6 ga watan janairu da nuna son kai da rashin gaskiya. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani idan allah ya kai a mako mai zuwa yanzu a madadin daniel brown da sauran abokan aiki ni mahmud lalo nake cewa matara wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar da ke a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, da ke salam biyoye Hausa. Tabbas yin garkuwa da ma'aikata 'yan kasar China uku da masu garkuwa da mutane suka yi a jihar Neja babban abin takaici ne. Ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin. Sako na gaba ya fito ne daga Hussaini Ali mai gishiri Rijau da ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda da gwamnatin Najeriya ta yi hakan ya yi daidai. Sai dai mu ba ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ba ne ya dame mu. A ɗauki matakin da ya dace a kansu shine abin da ya dame mu domin matsalar ƙasar mu ita ce a yi doka amma aiwatar da ita ya zama jan aiki. Don haka muna fatan wannan karo ya zamo aiki da cikawa ba wai rubutun littafi ba. domin ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi wa talakawan najeriya sai sako daga lawal sani na kawu daura ya ce assalamu alaikum murya amurka shugaba buhari na najeriya muna roƙonka don allah don annabi ka taimaka mana ka buɗe kan iyakoki kafin ka sauka daga mulki domin al'ummar najeriya mu samu sassaucin masifar tsadar kayan abinci da sauran kayan masarufi sako daga shehu Adamu jau ya ce a da mun ɗauka cewa jam'iyya ce matsalar najeriya to amma yanzu da aka yi walƙiya muka ga kowa ban gane cewa abun ba wai batun pdp ko apc ba ne don haka zaben 2023 ya zama dole mu duba mutum ba jam'iyya ba domin gudun sake yi wa kanmu da kanmu tsakiyar da babu ruwa sai sako daga sani mai lange-lange a wuri ya ce muna murna da yin sulhu a tsakanin gwamna inuwa yahaya na gombe da sanata dan juma goje ganin cewa sa'in sa a tsakanin su ba karamin koma baya bane ga jihar da fatar allah ya ci gaba da kawo musu fahimtar juna madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baban la takaice a yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar injinin gwamnati. Shugaba Kasim Joma Tukayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa. shugaban na kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi adadin kamuwa da covid-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya dauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100 kana ya dauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo nauyin omicron ya gallaza wa likitoci da marasa lafiya a birnin london lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na london to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.